Sashen Hausa na Studio Kalangu ya so gabatar da shirinsa na labarai daidai karfe 5 da minti 45 daga nan ya mai. masu Masararo Asma na shi nake muku lalle habin a cikin shirin na yau Laraba 8 ga watan Disambar na 2021. A cikin shirin za ku yi cewa kungiyoyin mazauna karkara na Nijar sun gabatar wa hukumomi shawarwari na samun mafita dangane da gibin cawar dabbobi da aka samu a bana wanda aka kiyasta a kimanin kashi 54 cikin 100. a gundumar birnin kunne jihar tawa dalibai na barin makaranta a tsakiyar shekarar karatu a cewar kungiyar iyayen dalibai na yankin muna tare da karin bayani a rahoton musamman na shirin yau kwararru a fannin kiwon lafiya na tare da cikakken bayani kan jita-jita da ke nuna cewa hukumar lafiya ta duniya ta tabbatar da ta zargade wato artemisia a matsayin magani mai warkar da cutar corona Sabon firfen gundumar yara a jihar Tilibiri ya samu tarbe daga al'ummar yankin a ran Asabar da ta gabata. Albarkacin haka ya kira ga al'ummar da su ba da cikakken haɗin kai ga jami'an tsaro domin kasancewa cikin zaman lahiya. Hamidu Shibbo, firfen gundumar a zantawar shi da Saidi Abdu Gunditan. Muna cikin rangada aiki wannan rangadi muna gabatar da shi ne game da wasu manufofi kamar tsaro. Bisa bayanan da suke zo mana jihar Balayara akwai daidaituwa game da matsalar tsaro kuma muna son mu ci gaba bisa wannan manufa. Ya za a ci gaba ba kokarin jami'an tsaro ba ne kawai jami'an tsaro suna buƙatar gudunmuwar al'umma. Kenan zan dawo wajen waɗannan al'umma domin ƙara tambayar su wata gudunmuwa tare da wannan taimako ne ina ganin za mu ci gaba da riƙe rike wannan matsayi wannan aiki za mu ci nasarar shi tare domin idan babu tsaro ba a maganar ci gaba balara yanki ne na noma da kiwo cikin shiya da yi fice za mu ci gaba da aiki na taimakawa zuwa wannan manufa amma musamman ma tare da tabbatar da tsaro domin idan babu tsaro babu samun ci gaba A bana ƙasar Nijar ta samu gibin cawar dabbobi mai mahimmanci na kimanin kashi 54 cikin 100 abinda ya samu ƙaruwar wutar dashi da ta lalata wato gaman dubannin ton na busassar cawa. A sakamakon matakin rufe iyakokin ƙasar Benin ga shiga da fice na dabbobin Nijar, ƙungiyoyin mazana karkara na ƙasar sun bada da shawarwari na samun mafita ga hukumomi. wannan kuwa a yayin shargullan makon mutanen karkara a margube ne a jihar doso jibo banya shugaban kungiyar mazauna karkara ya yi wa sumana amadu karin bayani Notre lutte. Kokowar mu hakikanin gaskiya shine na ganin cewa shugabannin kasashen mu sun ga juna domin bullo da hanyoyi na baiwa yankin mu damar dunkulewa a cikin sa kuma ana iya tsara shige da fice ta yadda za a gyara filaye ta yadda ake noman rani na tumatir na salati ana iya noman rani na ciyawar busashe mun yi imani akwai alfanu wannan baya hana a ci gaba da tattaunawa wutar daji ma kada a jira da zaran damuna ta kare dole a gaggauta yin hanyoyin kariyar wutar daji kawai a tallafa ma al'umma a shirye suke su yi waɗannan hanyoyin kariya batutuwa ne da muka tattauna shawari kuma za mu gabatarwa gwamnati yara 'yan mata na cirozorin a jihar agadez na fuskantar matsala wajen ci gaba da karatunsu na boko a cewar babban jami'in kula da ilimin firamare na yankin waɗannan 'yan mata na barin makaranta a kasari tun a shekararsu ta farko a makarantar sakandare wato kwaleji Ibrahim Kabir ya yi wa Ahmed da Felan ƙarin bayani. A cikin yawancin misalai ana fuskantar kin yarda uwaye na su bar ɗiyansu mata su ci gaba da zuwa makaranta. Gaskiya ne an samu sayen tunani. Uwaye suna rubuta ɗiyansu mata makaranta dole a san da haka. Amma waɗannan 'yan mata da zaran sun wuce zuwa ajin sizema a koma makaranta muna lura da cewa waɗannan 'yan mata ba su koleji kuma ba su firamare. Dalili kawai shine uwaye na kin yarda na su tura ɗiyansu mata a mayan birane suna da matsalar sauki suna da wayar a sa ido kansu da kuma rike su haka suke faɗa mana ba hanya bace da ya kamata a yi amfani da ita domin hana ci gaban makomar waɗannan 'yan mata wannan makoma tana farawa da samun diploma na farko da ke buɗe kofa ga aiki na bapc suna aiki fiye da 'yan maza amma ana dakatar da ci gabansu A gundumar birnin kwanni da ke jihar Tawa, ɗalibai da dama na ajin CMN da CMD a ƙananan makarantu da kuma na ajin cgm da Sankem a makarantun sakandare na barin makaranta kafin ƙarshen shekarar karatu. Ƙungiyar iyayen ɗalibai ce ta bayyana wannan labari. Ƙungiyar ta damu da wannan al'amari kuma ta yi kira ga hukumomi da su mai da hankali akan wannan matsala. Jaharu jimarau sakataren janaral na ƙungiyar iyayen ɗaliban ya yi wa Asuman Musa ƙarin haske. marabus in yara yan ta biyar zuwa ta shida da kuma hidda da ta yara daga ta biyar zuwa ta shida din da kuma yan cesium zuwa sankiyam kasa kwani akwai matsala sosai ga shekara a ɗauki yaro kamar yaro 60 ko 80 a ce suna zuwa suna cikin sama'a mai karshen shekara sai ka ga an da 60 ko da 50 sauran duk sun bari haka cesium haka ake samu su ma can zuwa sankem shekara ta kare a ce za su je kem nan sai a ga ko kasa ko bisa wajen kashi goma ko kashi goma sha biyar su ma sun bari kuma an yi nazarin shi an gani dalilai suna da dama amma dalilin farko nan kwani sauran uwaye wanda ba su gano ba har yanzu mahimmancin karatu suna sa yara ana ba su sa harka sana'a yaro karami an koya mai sana'a nan yana sa karatu na shiraki za ka yaro in ya zamanto ana da ra'ayin in ya dawo daga makaranta a bashi sana'a yau da gobe sai ka ga ya ra'ayin samun yan dalolin nan da shi gaba da karatun shi cikas ne babba bale yaro matashi wanda aka ce ma ya ta zai kai san kyam. waɗannan su ne ke da matsala sun fara wayo kenan sun fara jin daɗin kuɗi uwaye su kamma jikin su bana kuma su rage wannan su san da mahimmancin karatu dalibai masu karatu a fannin ilimin halin ɗan adam wato psychology a jami'ar Yamai na gudanar da shagulan ranakun kimiyya a al'adu da wato wasannin motsa jiki karo na tara da aka soma a jiya. Tsawon kwanaki hudu za su wayar da kan al'umma kan muhimmancin lahiyar kwakwalwa wanda shine ma maudu'in da aka tsaida domin wannan biki a bana. Muhammadu Sulai Bilyaminu shugaban kungiyar ɗaliban ya yi wa Michel Deji karin bayani. La jeunesse constitue l'élite de Matasa su ne kashin ci gaba. Ina ganin bunƙasa kiwon lafiya a bane da ya shafi kowa, ko ya kasance a bangaren gwamnati ko kuma mu da muka kasance masu ruwa da tsaki a fannin kiwon lafiya. Manufar da ake son cimmawa shine faɗakarwa kan mahimmancin lafiyar kwakwalwa, a taɓo batutuwan da illar da shan miyagun ƙwayoyi suke haddasawa ga kwakwalwa, musamman a yayin da kwakwalwar ba ta iya ɗaukar cajin abin da aka saka mata. akwai da yawan shawarwari da muke gabatarwa na wayar da kawunan matasa gaskiya muna karfafa wannan abun muna kokarin kawo tallafinmu saboda karin magana nan da ke cewa ba lafiya idan ba lafiya kwakwalwa mutane hudu sun rasa rayukansu wasu da dama suka shikata yayin da uku ke cikin mawuyacin hali a sakamakon wani taho gama da ya faru tsakanin motoci biyu kan hanyar kwalta ta ƙasa mai suna rn transank a cikin yankin karamar hukumar karkarar falmai a jihar doso hatsarin ya abu ne jiya in ji magajin garin falmai ide hassan a shi ta wayar tarho da muktar hamadu Akwai wata babbar mota ce da ke dakon kayayyaki na gada. Motar ta tayar da ƙura sosai, sai wata ƙaramar mota ta shigo cikin ƙurar, wata kuma motar fasinja ta saki hanyar da wata kuma motar fasinja ta saki hanya nan dai ne suka yi tuhumu ga mu mutane hudu suka rasa rayukansu biyu nan take biyu kuma a asibitin birnin gawarin suka cika an kawo gawakinsu a falmai aka binne su da safen nan waɗanda suka jikata an kai su asibitin birni domin samun kulawar gaggawa daga nan kuma aka kai su asibitin kotaki sai kuma aka wuce da su a asibitin falmai 'yan jarida daga jihohin zandar doso marhaɗi da yamai sun karɓi wani wato horo na tsawon kwanaki biyar a game da fasahohin aikin jarida da kuma binciken gano gaskiyar faruwar al'amura horon ya gudana ne a makon da ya gabata a gidan rediyon iskuta da ke kwara tagi irin wannan ƙarin ilimi na da mahimmanci sosai wajen gudanar da wato kyakkyawan aikin jarida a cewar wasu daga cikinsu a zantawarsu da olivier asogbavi Wajibi ne da a ci gaba da bada horo kan bincike da tantance gaskiya. Kusan muna cikin dunkulewar duniya komai ya zama ɗaya. Kullum akwai sababbin abubuwa da ya kamata a koya, kuma ya zama muna dole da mu koya. Ina ganin ba huce gona da iri ba ne cikin bada horo. Tunasarwa ne kuma daga rabuwa da karɓar bayanai ne. Wannan horo ya bamu damar fahimtar abubuwa da dama domin akwai hanyoyi da dama da ake nuna mana. A yau matsalar da ke akwai ita ce labarun karya suna yawo ta hanyoyin sadarwa ya kasance fotuna bidiyo da aka harhaɗa ta hanyar makaman aiki masu inganci sosai hotunan harhaɗawa da mahajojin da muka sani amma tare da wannan horo tare da kayan aiki na tantancewa da muka samu muna da wannan tunani wanda da zarar mun samu labari da ke da shaku mun san yadda za mu yi mu bincike shi Gatana ko tatsiniya wani labari ne wanda ta hanyarsa ake yada ilimi tare da koyar da ɗabi'u na gari. A ra'ayin mai gatana Iro Salifu a wannan zamani ba a yin gatana kasancewar fasahar zamani ta maye gurbinta kamar yadda ya bayyana wa Asuman Bubakar. Ana cewa gatana labari ne, labari ne mai kama da gaskiya. kenan labari na hasashe ko na gaskiya da ke samun tushe ga abun da ya faru a baya yana zama bukata a halin yanzu a can da ga tana ita ce abun nishadi in rana ta faɗi mutane ba su da wani zaɓi in ba su haɗu ba don sauraron labaru masu daɗi yau akwai gidajen tv salula akwai kuma wasannin raye-raye da kiɗe-kiɗe kenan ta hakan ga tana ta rasa babbar darajarta. Yanzu kuma sai rahoton namu na musamman. Tun farkon shigowar cutar corona a ƙasar niger ake ta aza tambayoyi kan magungunan da ake amfani da su wajen magance cutar. Misali jita-jita na nuna cewa tazargade na daga cikin magungunan gargajiya da hukumar lafiya ta duniya ta amince da su kamar sauran alluran da hukumar ta kaddamar da su. Ƙwararru a wannan fanni sun ba da amsa a cikin wannan rahoto na Usman Mamudu wanda Hawa Usman ta fasara. a farkon shigowar annobar cutar covid-19 mutane da dama ne ke zaton cewa ta zarar gade na maganin cutar kuma hukumar duniya ta kiwon lahiya ta amince da hakan wannan jita-jitar ta ci gaba da yaduwa shekara ta 2020 inda shugaban kasar malgash angela joel ya gabatar da wani ijiko daga wannan itaciyar da suke amfani da shi a matsayin maganin cutar covid-19 a kasar su amma har yau kungiyar duniya ta lahiya bata ba da ikon aiki ta zargada ba don maganin cutar covid-19 kamar yadda doktora anya Amina Blanche wakilar OMS a Nijar ta bayyana. A'a har yanzu ana gaba da Artemisia. Muna da adadin rigakafi iri takwas da ba su samu yarda ba, amma suna da abin da muke kira izinin amfanin gaugawa. Saboda cikin yanayin annoba, kungiyar na da wani tsari da ke ba da wannan izinin ta yanda za mu iya yaƙi da wannan annobar. Kamar yadda na ce, akwai rigakafi iri takwas, akwai a cikin su uku da muke amfani da su a nan kasar Nijar, wato AstraZeneca, Sinopharm da Johnson and Johnson. Nan zuwa gaba za mu samo na Pfizer sai ya zama na hudu. sai dai a cikin wani labarin da aka wallafa a ranar 4 ga watan mayu shekara 2020 kungiyar duniya ta lahiya oms ta bayyana cewar itatuwan da ke magani kamar su tezarar gade na iya kasancewa maganin cutar covid-19 amma ya dace a rinka yin gwaji don tantance sai hancinsu da kuma akasin hakan dr salim maryama shugabar asibitin da'ira ta daya ta yi kira ga al'umma kan su rinka neman cikakkun bayyanai wajen ƙwararrun likitoci don kada su yi da nasu ne sabuwar cuta ce kuma an san da cewa rigakafin zai sa al'umma ta yaƙi wannan cutar muna fatan jajircewa ga al'umma da su zo su nemi bayanai wajenmu muna da dukkanin ƙwararri da za su iya ba da amsa ga shakkun da suke da shi dangane da shaushawar daga nashi waje ministan kiwon lahiya na kasar niger dr idi ilyasu mai nasara ya sake jaddada ma al'umma mahimmancin yin shaushawar rigakafi A Nijar gaskiya yanayin yana cikin kulawa, amma ba hujja ce ba a ki amincewa da allurar rigakafi, saboda shine babban makami na yaƙi da yaɗuwar wannan cutar. Yau a ƙasar Nijar, shawarar rigakafi da matakan kariya su kaɗai ne ke iya maganin cutar COVID-19. Madalla ƙarshen shirin labarin kenan na madacin yau yanzu kuwa zan burku da Musa Hassan dauke da labaru a harshen zabarmanci a yi saurare lahiya. Rakiya albishirinki goro hawa shakku ya ƙare a game da sauraron shirye-shiryen studio Kalango. Ban gane ba me kike nufi? kawai ki danna lamba uku biyu biyar kan wayar take domin sauraron shirye-shiryen studio kalango. Haka zalika za ki iya sauraron sakonni kan kiwon lahiya a duk faɗin ƙasar Nijar. Ƙwarai kuwa sannan kuma kiran layi uku biyu biyar kyauta ne kawai dai ki kasance da layin Airtel. Kai hawa na gode. Lamba uku biyu biyar don sauraron shirye-shiryen Istidiyo Kalangu. Istidiyo Kalangu tafiyar yanayin Nijar.